يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آه، يوم لهدي يتنم يوم يتنم ديوتي نوكو أوكو جواتر رمضان يوم يتنم أوكو جواتر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1400 da arba'in da shida wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine majalisi na biyu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun fara da wasu muqaddimat waɗanda suke da alaƙa da wannan zama yau kuma za mu tashi a inda muka kwana a wancan shekara da ta gabata wanda shine karatu a cikin suratun baqara a wancan karan mun tsaya ne a aya ta nawa Mun tsaya a aya ta ashirin da tara za mu tashi a kan aya ta talatin daidai illa kafin nan a darasin da ya gabata mun yi magana a muƙaddima cewa akwai maqasidul qur'an manufofi na saukar da alqur'ani manufar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alqur'ani wanda dukkanin ayoyin alƙur'ani gaba ɗaya da kuma surorin alƙur'ani suna kewayawa ne domin tabbatar da wannan manufar mun ji cewa manufofin malamai suna fasa su zuwa gida biyu akwai manufofi asasi tushe akwai kuma manufofi waɗanda suke takmula ne waɗanda suke taimaka ma wancan tushen na farko daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa na sirrin alƙur'ani da kuma manufar alƙur'ani ta gaba ɗaya shine kiran mutane zuwa ga Allah wannan ita ce tushe ta maƙasudin alƙur'ani mana duk abin da kake ji ana karantawa ana kai kawo a cikin alƙur'ani manufar da ake so a cimma shine a kira mutane zuwa ga Allah ne girma da buwaya a dawo da mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a dawo da hankulan halittu gaba ɗaya a dawo da hankulan halittu gaba ɗaya su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce manufa ta ƙololuwa wadda take saboda ita aka saukar da alƙur'ani mai girma sannan a ƙarƙashin wannan manufar akwai abubuwa guda uku wanda su ne aka kasa su gida biyu abu na farko shine sanar da mutane wane ne allan da ake kiransu zuwa gare shi maƙasudin alƙur'ani kira zuwa ga allah to alƙur'ani yana bayani akan wane ne allan da ake kiransa zuwa gare shi sannan abu na biyu shine yana sanar da mutane hanya wadda za ta kai su zuwa ga Allah idan ka san Allah to ya za a aikata ko zuwa ga Allah to Qur'ani yana bayanin hanyar da take mai da mutane zuwa ga Allah sannan abu na uku shine Al-Qur'ani yana bayanin halin da za a samu kai idan an koma zuwa ga Allah lakan kana karanta Al-Qur'ani duk inda ka shiga ko dai kaga ana yi maka bayani akan Allah ko kuma kaga ana yi maka bayani akan dokoki da ƙa'idoji da hanyoyi waɗanda in ka bi su za su kai ka zuwa ga Allah ko kuma kaga ana yi maka bayanin hali da yanayin da za a samu kai in an koma zuwa ga Allah akwai wuta akwai aljanna akwai tashin alkiyama to duka waɗannan abubuwan guda uku akan su ne alƙur'ani yake kewayawa sai kuma abubuwa guda uku waɗanda suke ƙarfafa waɗannan ukun na farko waɗannan abubuwa guda uku shine na farko bayani akan halin mutane waɗanda suka bi hanyar Allah subhanahu wa labaransa a nan duniya za ka ji ana baka labarin a ƙur'ani ga halin annabi wani ga halin salihin bawawa ne ga halin mutumin kirkiwa ne ana faɗa maka irin hali da ɗabi'u da yanayin mutanen kirki waɗanda suka san Allah kuma suka bi hanyar Allah ga irin yadda rayuwarsu ta kasance a duniya wasu a ba ta rayuwarsu ta irin bala'o'i da musibu da suka fuskanta a rayuwa wasu kuma a baka labarin irin abubuwan alkhairi da agaji da tsaro da kulawa da Allah ya yi da rayuwarsu a nan duniya duka wannan yana cikin abin da alƙur'ani yake bayani a kai wannan yana ƙarƙashin ƙarfafa gwiwa a kan bayani a dangane da sanin hanyar zuwa ga Allah saboda a maka bayani suwaye suka hau hanyar kuma ya rayuwarsu ta kasance a duniya sannan kuma abu na biyu da yake ƙarfafa waɗancan uku shine ana yi ma mutane bayani akan halin waɗanda suka kafurce ma Allah suka butulci Allah yana ba da labarin tangararrun mutane daban-daban a ba da labarin shedan a ba da labarin fir'auna a ba da labarin amana, a ba da labarin samudawa da adawa irin yadda suka ibin hanyar Allah ɗin da kuma yadda rayuwarsa ta kasance da kuma irin matakin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka a kansu sannan abu na uku abu na uku na ƙarshe wanda yake ƙarfafa waɗancan abubuwan guda uku na farko shine bayani da ake yi na yadda mutum zai yi ya gina hanyar shi ta tafiya zuwa ga Allah menene abubuwan da zaka rinka aikatawa ka gyara hanyar ka ta tafiya kada ka samu matsala a tafiyarka to waɗannan su ne abubuwa guda shida waɗanda idan ka bi za ka ga ƙur'ani gaba ɗaya a kan yake zagayawa da hukunce-hukuncen da labarai da kistoshi da ake kawowa duka ba sa tsallake waɗannan nau'o'in abubuwan guda shida wanda waɗannan abubuwan guda shida kuma gaba ɗayansu su kuma suna so ne su sanar da mu wane ne Allah suna kiran mu ne zuwa ga Allah suna kiran bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da an saukar da alƙur'ani ne domin ya kira halittu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da haɗa shi da wani ba to wannan ne makasudin alƙur'ani wanda a waccan muqaddimar mun yi magana akan waɗannan gabobin da bayani wanda yake mai fadi a kansu, da haka wannan tunatarwa ne mu sake sawa a cikin tunaninmu cewa wannan dai shine makasudin alƙur'ani kuma duk inda za mu shiga a cikin alkur'ani kada wannan makasudin ya fita daga cikin tunaninmu za kuma mu ga ayoyin suna taimakawa ne wurin gina wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin da aka yi magana a kansu kamar yadda na ce za mu tashi a cikin suratun baƙara aya ta talatin Dindi. ولعل على رمادي من mana muraja'a mu kai إن inda الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى abinda muka karanta a azumin da ya gabata a cikin wannan majalisi na waɗannan ayoyi guda ashirin da tara wadda muke fata Allah maɗaukacin sarki ya albarkace mu da abin da muka karanta ya amfanar da mu da su kamar yadda ya gabata farkon suratul baqara mun ji cewa wannan surar suratul baqara tana da makasuri kamar yadda muka ce kowace sura daga cikin surorin alkur'ani bayan makasudin alkur'ani na gaba ɗaya kuma kowace sura tana da makasudinta wanda wannan makasudin take so ta karantar da mutane a cikin ayoyin da za su zo a cikinta mun ji cewa suratul baqara babban mawdu'in ta da mihwar ɗin da take zagayawa a kan shi shine tabbatar da bauta ga Allah ibada manufar halittar ɗan adam shine abin da suratul baƙara gaba ɗaya duk a wannan nata gaba ɗaya kowace gaba daga cikin gaɓoɓin ayoyin suratul baƙara akwai manufa ta tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala a cikinta mun ji cewa tana da gaɓoɓi muhimmai guda biyar wanda waɗannan gaɓoɓin guda biyar kowanne a ƙarƙashinsu akwai ƙananan gaɓoɓi masu yawan gaske amma ginshikin gaɓoɓin guda biyar gaba ta farko shine bayani akan kashe-kashen mutane dangane da bautar Allah ta yi magana akan muminai sannan ta yi magana akan kafirai sannan ta yi magana akan munafukai a cikin ayoyi na farko zuwa aya ta ashirin na suratul baqara ta yi magana akan kashe-kashen mutane a ubudiyya da haka kowa zai iya gane a wanne kashi yake ciki a wurin bautar Allah shin a cikin mu'minai yake ko kuma a cikin kafirai ko kuma a cikin munafukai da haka wayannan ayoyin guda ashirin na farko su suka tabbatar da wannan sannan ga'a ta biyu daga cikin muhimman gabobi biyar na suratul baqara shine aya ta ashirin zuwa aya ta talatin da tara wanda kuma suka yi magana akan mahimmancin bauta ga Allah wanda duk abubuwan da aka kawo a ƙarƙashin wannan ayoyin suna zagayawa ne akan nuna mahimmancin bautar Allah subhanahu wata'ala sannan sai mihwar na uku da sura ke kunshe da shi shine bayani akan haƙiƙanin bauta da kuma misalai na bautar Allah misali na bauta ga Allah subhanahu wata'ala wanda kuma wannan ya kunshi aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da hamsin da biyu sun zagaya a kan wannan gaban ne menene haƙiƙanin ibada kuma menene misalai na bautar Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi su ne waɗannan ayoyin suka kawo sannan a misalan kuma an kawo misalai waɗanda suka yi bautar da Allah yake so da kuma waɗanda suka saba ma haƙiƙanin bauta na Allah sannan gaba ta hudu ta zo ta yi magana ne kan cewa ibada ta gane dukkan rayuwar mutum abin da ya shafi akhlaq ne da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi magana da ƙudirin zuciya da sauransu duka ibada ta shiga dukkan rayuwar mutum ba inda ibada ba ta shiga ba a cewa a wuri kaza za a kawo magana addini idan ana harka kaza kuma kada a kawo mana magana addini to ibada ba inda ba ta shiga a rayuwar mutum to wannan shine gaba ta hudu wadda ta fara daga kan aya ta ɗari har zuwa aya ta ɗari duk suna magana ne akan ganewar bauta a rayuwar mutum gaba ɗaya sannan gaba ta biyar ta ƙarshe ita ce ta zo ta yi magana a kan cewa girmama Allah shi ne babban bauta girmama Allah shi ne babban bauta Shi ne aka rufe mana suratul baƙara da waɗannan ayoyin da suke nuna mana girman Allah har aka kawo ayatul kursi har aka kawo amanar rasulu lima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun duka ayoyi ne waɗanda suke nuna mana matuƙar girman Allah da cewa girmama Allah ɗin ne jigo na asasi na bautar Allah subhanahu ta'ala, wanda kuma wannan ya fara daga aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu har zuwa aya ta ɗari biyu da da shida wadda ita ce aya ta ƙarshe a cikin surar da haka har yanzu idan muka lura muna nan a cikin mihwar na farko na surar gaba ta farko ta surar shine magana akan kace-kacen mutane akan bauta mun tsallake wannan mun gama da shi mun shigo mihiwar na biyu wanda shine bayani akan mahimmancin bauta wanda an fara akan abubuwan da suka shafi bauta din يا na الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من من قبلكم لعلكم تتقون da sauransu sai aka zo mana gaba ta gaba a cikin dai wannan gaba ta biyu shine za a kawo mana qissatul ubudiyya istar bauta din asalin labari da qissa da daga ina bautar ta fara a dan adam shine aka fara mana da bayanin halittar annabi adam din shi karan kanshi daga nan ne qissatul ubudiyya ta fara ga yan adam da haka wannan gabar ta biyu a cikin ta muke wadda gaba wannan gabar ta qissatul ubudiyya ita ce za ta fara daga nan inda za mu tashi insha Allah ta'ala وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم ألان الله معك تنسلك ينا بعد نعبار النئمة da baiwa da yayi madan adam me yace ni'ima da baiwa da ta inda Allah yake tunatar da ɗan adam yake girmama ambatan ɗan adam tun kafin a halitta ɗan adam ɗin Allah yake ambatan shi yake nuna darajar shi a cikin mala'iku a saman al'arshi a lokacin da ake tattaunawar ake magana ake ambatan ɗan adam ba a riga ma an halitta ɗan adam ɗin ba wannan yana nuni akan kima ta ɗan adam da kuma darajar shi ta yadda Allah maɗaukacin sarki yake tattaunawa da mala'ikun shi dangane da abin da ya shafi qadiyya ta ɗan adam haka wannan ni'ima ce da farala da kuma karramawa ta Allah subhanahu Ta'ala ga ɗan adam sai Allah ya ce wa idh qala mala'ika Allah yana magana da manzon Allah Waɗannan Salam hawa a rayuwa aliyuwa sallam wadkur ma'ana yamanzan Allah ka ambata ko ka tina if alama buga ne malaɗika a lokacin da ubangijinka yake cewa malaɗiku. Ko kuma wadkur ka ba da labari ba ka tuna ba, ka ba mutanen ga labari ka faɗa musu wannan kitson. wata kissa ce za ka ambata musu ta ba su labari إذ قال ربك da لوكة لأبنجدك yake ce ma mala'iku. Mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani masu daraja, masu ƙima a wurin Allah, bal ma Allah ya kira su da suna bal ibadun mukramuna, bayi ne waɗanda suke ababen karramawa a wurin Allah. sannan Allah ya ba da labari a cikin alƙur'ani cewa bayi ne masu ɗa'a da biyayya ga Allah tsantsa la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka mala'iku halittu ne masu daraja a wurin Allah bayi ne kuma kamar yadda kowace halitta take baiwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka tuna ko kuma ka ba da labari a lokacin da ubangijin ubangijinka yake faɗa ma mala'iku yake magana da mala'iku yake ce musu a cikin maganar inni ja'irun fil abu khalifa lallai ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa Shi ne ma'anar ja'irun wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin inni fa'ilun zan samar da ko kuma zan aiwatar da khalifa a bayan ƙasa waɗansu kuma suka ce ana nufin inni za'irun inni khaliqun fil ardi khalifa zan ha khalifa a bayan ƙasa me ake nufi da khalifa a nan idan an ce khalifa ana nufin wanda zai zo ya maye wani wanda bayan wani ya zo ya wuce shi kuma zai zo a madadin shi shi ne khalifa ɗin na haka yi al'imamu ibn kathir yake fassara wannan da cewa auman ya tsulufu ba'aduhun ba'adan ƙarnan ba'ada ƙarn abinda ake nufi shine mutane waɗanda wasu za su zo su rinka maye wasu wasu su zo su wuce wasu su biyo bayansu wasu su tafi wasu su zo shine ya tsulufu ba'aduhun ba'adan mutane ne waɗanda sashinsu zai rinka maye gurbin sashi ba mutane ba ne waɗanda za a kawo su a zuba su lokacin su ya ƙare gaba ɗaya a ɗauke su a mutane ne wanda za su rinka tafiya wannan ya mutu wannan ya biyo bayan wannan ya mutu wannan ya biyo baya da haka ne ma'anar inni ja'ilun fil ardi khalifan sai ya zama ƙarni bayan ƙarni jilan ba'da ji. al'umma bayan al'umma sai ce al'ummar da ta wuce al'ummar da ake ciki al'ummar da za ta zo a gaba wayannan duka su ne inni za'irun fil ardi khalifa Allah ya ce lallai zan halitta khalifa a bayan ƙasa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shine wanda ya sanya ku kuka zama khalifofi a bayan ƙasa sannan a wata ayar Allah yana cewa yana cewa wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah shine yake sanya ya kuku zama kalifofi a ƙasa waɗansu su gazu wasu waɗansu su biyo waɗansu haka kuma a wani wurin Allah yana cewa walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluquna inda mun ga dama da sai mu sanya mala'iku su ne za su zama kalifofin a bayan ƙasa amma Allah ya zaɓe ku ya fifita ku ya sanya ku ku zama ku ne kalifofin da za ku rinka rayuwa waɗansu su biyo bayan waɗansu a bayan ƙasa ba a sanya mala'iku su zama su ne za su samu wannan darajar ba su ne za su samu wannan matsayin na zama kalifofi a bayan ƙasa da haka a nan da Allah ya ce ni jairu fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa ba ana nufin annaba adam kadai ake magana akan shi a wannan ma'anar ba ana nufin jinsin ɗan adam ɗin gaba ɗaya kenan da aka ce inni ja'irun fil ardi khalifa ba ana nufin khalifa shine annaba adam ba ba shine khalifan da ake nufi ba ana nufin jinsin ɗan adam ɗin gaba ɗaya ana nufin dukkanin zuriyar annaba adam dukkan su kulafa ne fil ard kamar yadda yake wa yadda alkum kulafa al zai sanya ku ku zama khalifofi inda annaba adam shi kadai shine inni ja'ilun fil ard khalifa da zai zama sauran al'ummar shi ko sauran zuriyar shi su ba sa cikin wannan manufar da wannan aya amma sai aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa malamai suka ce ana nufin jinsin mutane duk da cewa da akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka tafi akan cewa khalifa ɗin ana nufin annaba adam alaihi salam al'imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya ce inda ana nufin annaba adam ne kaɗai shine khalifa na a bayan ƙasa to da maganar da mala'iku suka yi a gaba da kaman ba ta da fa'ida kenan domin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce a taja'alu fiha man yufsidu fiha qalu suka ce a taja'alu fiha za ka sanya a cikin ƙasar man yufsidu fiha wanda zai rinka fasadi a cikin ƙasa wa yasfiku dima'a kuma ya rinka zubar da jini a cikin ƙasar wa suke nufi zai yi fasadi zai zubar da jini a nan suna nufin annaba adam ko suna nufin zuriyar annaba adam suna nufin zuriyar annaba adam don haka kenan da aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa yace to kenan zuriyar ake nufi domin a kan su ne mala'iku suka maida suka yi tambaya cewa a ta za'alu fiha man yuftidu fiha domin zuriyar shi ne za su yi fasadi su ne za su zubar da jini ba shi annaba adamun zai yi fasari ba ba shi ne zai zubar da jini a bayan ƙasa ba da aka ya ƙarfafi da wannan jumlar ta gaba ya ƙarfafi waccan ma'anar da take cewa in yi ja'irun fil khalifa ana nufin annaba adam alaihi salam da aka mala'iku sai suka yi tambaya suka ce ma Allah a taja'alu fiha man yufsidu fiha yanzu aka sanya waɗanda za su yi fasadi a cikin ƙasa ɗin ka sanya su a bayan ƙasa bayan kuma fasadi za su yi a ciki wa ya dima kuma za su zubar da jini a bayan ƙasa ne abin da mala'iku suke tambaya a kai daga a nan akwai abubuwa da yawa abu na farko shi ne mala'iku sun ce za su yi fasadi kuma za su zubar da jini shin zubar da jini ba fasadi ba ne zubar da jini shi ma fasadi ne ko ba fasadi ba ne to me yasa ba su ce a ta alufi ha man yufsidu fiha ba kawai sai suka ce kuma wa yasfiku dima da aka sai suka ware wa yasfiku dima suka ambace shi saboda nuni akan girma na ta'addancin zubar da jinin ɗan adam saboda a nuna a cikin fasadi to daga cikin mafi girman fasadi shine zubar da jinin ɗan adam shi yasa sai aka ware shi da ambato zikirul khas ba'da al'am kenan a ambaci abu na musamman bayan an ambace shi a cikin jumla a na gaba ɗaya saboda a nuna girman abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sakkowa a daren lailatul qadr sai kuma yace ne war ruhu da kuma mala'ika jibril mala'ika jibril baya cikin tanazzalul mala'ikatu yana ciki amma me yasa aka ware shi aka ce war ruhu saboda nuna girman mala'ika jibril da matsayin shi a cikin mala'iku to haka shi ma anan saboda a nuna maka fasadi na zubar da jini ko ni ƙanƙantar jinin ɗan adam a ce mutum ya yi sanadin da jini ya daga a bayan ƙasa to wannan ba ƙaramin fasadi ba ne a bayan ƙasa shi yasa a wani hadisi manzon Allah ya ce duniya gaba ɗaya ta rushe ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da a zubar da jinin ɗan adam gara a rusa duniya gaba ɗayanta da a zubar da jinin ɗan adam a wani wurin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ta'aba tana da daraja tana da girma amma rai na dan adam ya fi girma da kima a wurin Allah fiye da ɗakin Ka'aba saboda a nuna girman jinin ɗan adam da kuma rai shi shi yasa a nan mala'iku sai suka ce wa yufsidu fiha mai yufsidu fiha wa yasfiku dima wanda yake fasadi a bayan ƙasa sannan kuma yake zubar da jini sai aka ware zubar da jini da ambato na musamman saboda a nuna girman shi da haɗarin shi da kuma bala'in azaba da mutum yake fuskanta ranar alkiyama sannan abu na biyu da mala'iku suka sai a tajja alo fiha man yufsidu fiha za ka sanya a cikinta wanda zai yi fasadi wa yasfiku dima'a kuma ya zubar da jini a cikinta ta yaya aka yi suka sani ya aka yi suka san cewa ɗan adam ko zuriyar annaba adam ɗin za su yi fasadi ya aka yi suka san cewa za su zubar da jini ko sun san gaibu ne mala'iku ba su san gaibu ba Allah kaɗai shi ne ya bar makanshi sanin ilimin gaibu sai abin da ya sanar da mutane to ya aka yi mala'iku suka san wannan abin zai faru har suke cewa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima malaman magabata sun yi maganganu dangane da wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce sun san wannan ne saboda ilimi na musamman da Allah ya sanar da su Allah ne ya sanar da su cewa wannan halittar da zan halitta zan sa su a bayan ƙasa su zama kalifofi sannan kuma daga cikin ayyukansu akwai ta'addanci da zubar da jini suka ce haka Allah ya sanar da su da ilimi na musamman al'imamu ibn ibnu jarir tabari yake cewa abin da ya sa ba a ambatu labarin sanar da su ba a nan sanar da su halin ɗan adam ɗin saboda wannan bayanin da suka yi shi ne yake nuna cewa an sanar da su ɗin da aka sai aka shafa maganar an sanar da su da aka da suka ce a zata alufi ya man yusuf fi ya wa yasriku dima da aka ba sai an ce baka labari ba an ce Allah ya ce musu inni da'irun fil ardi khalifa yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima ba sai an faɗa maka wannan ba wannan magana da ta faɗa ta nuna cewa an yi wancan din a baya haka ya faɗa da aka ya kawo wasu riwayoyi daga magabata waɗanda suke nuna cewa a lokacin da Allah ya faɗa ma mala'iku wannan sun tambaye shi wannan irin sanifofi ne waɗannan Allah ya faɗa musu cewa ga halin da za su kasance cewa yufsiduna fil ard wa yasfikuna dima daga da wannan suka yi amfani suka ce a mai yi suke yufsidu fiha wa ya suke dima waɗansu malamai kuma suka ce a'a sun fahimta ne suka yi fahimta ne suka yi ta yaya suka fahimta suka ce tun da Allah ya ce in inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa shi kuma khalifa shi ne wanda zai jagoranci mutane ne shugabance su ya kuma rinka yanke hukunci a tsakaninsu to inda akwai zarzar da hukunci kenan akwai laifuffuka kenan akwai ta'addanci kenan akwai zubar da jini shi yasa dole ana buƙatar a sa wanda zai zama mai hukunci a cikinsu da haka aka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shine abin da suka fahimta shi yasa suka ce a taj'alu fiya ban yusiru fiha wa yasfiku dima wannan shine abin da al-imamu Abu Abdullah al-Qurtubi ya nakalto a cikin tafsirin shi waɗansu malamai kuma suka ce a'a sun fahimci wannan ne daga ɗabi'ar ɗan adam tun daga lokacin da aka era halittar ɗan adam yana kwance a matsayin shi na tako da ƙasa da suka ga yanayin halittar shi suka ga halitta ce wadda abu na iya shiga ta baki ya fita ta ƙasa ko ya shiga ta ƙasa ya fita ta sama suka gane cewa wannan ga gani halitta ce na ta kamala ba za ta iya riƙe kanta ba ba za ta iya yi ma kanta burki ba da ka za a samu matsala da wannan wannan halittar da ka suka yi amfani da wannan ɗabi'ar ta ɗan adam da suka gani suka ce a ta za'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiqu dima daga ba wani sanarwa ba sai aka yi musu ta musamman kamar yadda waɗannan waɗannan malaman suka faɗa waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan sun same shi ne ta abin da ya faru iyasi suka yi akan abin da ya gabata a baya menene abin da ya gabata a baya suka ce al-imamu ibnu abi hatim da al-imamu al-hakim sun rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas asar daga Abdullahi dan Abbas al-Imam al-Hakim yace sahihi ne ala shart al-Shaykhai Abdullahi dan Abbas yake cewa ya kasance kafin halittar annaba Adam da shekara kafin a halitta annaba Adam da shekara dubu biyu akwai wasu halittu a bayan ƙasa wanda ake kiransu da suna Bani dal su ne suke rayuwa a bayan ƙasa da haka sai suka rinka fasadi a bayan ƙasa suna zubar da jini suna kashe junansu suna fasadi a bayan ƙasa to ana cikin wannan halin da wannan yanayin duka wannan abdullahi dan abbas yana magana cewa kafin a halicci annabi adam da shekara dubu biyu sai Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu da wata rindina ta zo ta gama da su ta tarwatsa su daga bayan ƙasa saboda wannan fasadin da wannan zubar da jinin da suke yi a bayan ƙasa to wannan rindina da ta zo daga cikin rindinar akwai akwai iblis a ciki da aka ta zo suka tarwatsa waɗannan balin jantin daga bayan ƙasa gaba ɗaya yake cewa suka kora su hatta ulhiqu bi jazairil bahr ko jazairil buhur har sai da aka tarwatsa su suka koma tsibirai manya-manyan tsibiri da suke cikin manya-manyan tekuna na bayan ƙasa aka tarwatsa wannan halittun suka koma can da aka wasu suna cikin koguna waɗansu suna cikin tsibirai na manya-manyan ruwaye wanda galibi ‘yan adam ma ba sa iya zuwa waɗannan wurare da haka waɗannan sai wannan eh, tarihin wannan banin jantin sai ya gushe daga bayan ƙasa to lokacin da Allah yake ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka hararo wannan abin da ya faru na banin jantin da irin abin da suka yi a bayan ƙasa da irin ta'addanci da fasadi da suka yi a bayan ƙasa da haka suke siyasi a wannan suke cewa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha yanzu aka sanya wanda zai rinka yin fasadi a cikin ƙasa wa yasqifu dima'a kuma ya rinka zubar da jini ma'ana kamar yadda waɗancan banu jan suka aikata in ka sa waɗansu halittun su ma za a sake komawa gidan jiya kenan za a sake faɗawa cikin abin da aka tarwatsa waɗancan saboda shi zai sake faruwa a bayan ƙasa da waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shi ne abin da mala'iku suka kafa hujja da shi domin tabbatar da cewa a taja alufiya man yuslimu fiha wa fi dima sai suka tsara da wani abu suka ce wa nahnu bi hamdika wa nuqaddisu lak alhalin mu mana mu mala'iku nusabbihu bihamdika muna tasbihi da godiya gare ka ya Allah mana mu muna tsarkake ka muna godiya gare ka muna maka tasbihi ba ma yin fasadi ba ma zubar da jini da aka taya za a ɗauki waɗanda suke fasadi da zubar da jini a sa su su zama kalifofi a bayan ƙasa alhalin ga mu muna tasbihi gare ka muna godiya gare ka sannan kuma wani ƙwajjitu sunan, sannan kuma muna kore maka duk wani abu wanda bai cancanta gare ka ba shi ne ma'anar taƙalisi tasbihi arkace Allah kamar yadda ibnu jarir yake cewa abinda ake nufi da na nahnu nusabbihu bihamdika shine nunazzihuka wa nubarri'uka mimma yudhifuhu ilayka al muna sifanta muna tsarkake ka muna kore maka duk wani abin da mushirkai suke dangantawa zuwa gare ka masu cewa kana da ɗa masu cewa kana da mata masu cewa kana da kaza waɗannan miyagun sifofin da suke dangantawa zuwa gare ka muna tsarkake ka daga waɗannan sifofin shine wa nahnu bi hamdi, sannan wani nuqaddisu laka muna tsarkake ka ma'ana nan sibuka ila ma huwa min sifati muna danganta ka da duk abin da yake shine sifofinka na hakika duk abin da ka tantanta a sifanta ka da shi shine muke sifanta ka da shi duk abin da kuma baka tantanta a sifanta ka da shi ba shine muke tsarkake ka da shi daga gare shi muke kore maka shi shine ma'anar wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak da ka tasbihi da mala'iku suke yi ibada sai daga cikin ibadoji da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu da ta subhanallahi wa bihamdihi yana daga cikin nau'o'in zikiri da tasbihi mafiya daraja mafiya girma kamar yadda ya zo a cikin sahih na Imam Muslim da wani shi hadisin Abu Dharr radiyallahu anhu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani irin tasbihi ne mafi girma a wurin Allah sai manzon Allah ya ce maktarahu Allah li malaikatihi tasbihin da Allah zikirin da Allah ya zaba ma malaikun shi shine subhanallahi wa bihamdihi da aka suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tasbihi da godiya gare ka ba muna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaita wannan zikirin subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim sannan suka ce wani nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka haƙiƙanin tsarkakewa yana duk wani abu wanda bai kamata a danganta gare ka ba za mu kore shi sannan duk abin da ka cancanta a danganta zuwa gare ka za mu danganta zuwa gare ka ya Allah shine ma'anar wa nahnu nusabbihu bi amdika Wani nuqaddisu muna tasbihi da godiya gare ka kuma muna tsarkake ka ya Allah subhanahu A anan mala'iku sun yi tunanin cewa waɗannan halittun da za a halitta ba za su kai irin matsayin da suke kai ba ba kuma za su yi irin abin da suke yi na bautar Allah tsantsa ba ba tare da fasadi ba ba tare da zubar da jini da keta dokokin Allah ba da haka suka faɗi irin matsayinsu da kuma irin abin da suke yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka sun yi tambaya a nan amma tambaya sai wadda suka yi tambaya ta istiqba suna neman su san labari su fahimci hikima su fahimci dalili ba wai tambaya ba ce ta inkari ba wai inkari suke yi ba ya za a yi kaza Allah la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah dan ya yi kaza tambaya ta inkari tambayar da suke yi tambaya sai ta neman sanin hikima ta neman sanin ilimi akan abin da ba su sani ba domin su a iya iliminsu sun ga abin da ya faru ko kuma sun ga abin da zai sun ji abin da zai kasance idan an yi wannan halittar to kuma ya za a yi irin wannan halittar bayan ga halittu masu tsarkake Allah da kirari ga Allah da tasbihi ga Allah wanda ba sa saban Allah la ya'tuna Allah ma a amarahum ta ya za a ce kuma a halitta halittu waɗanda a cikinsu za a samu waɗanda za su rinka saban Allah shi ne tambayar da suke yi suna so su fahimci wannan hikimar sai Allah maɗaukacin sarki ya ce musu qala inni a'lamu ma ta alamu Allah ya ce ni lallai ni ni Allah a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani mana a matsayinku na mala'iku masu daraja a matsayin na mala'iku halittun Allah makusanta Allah to ilimin ku ba komai ba ne in an danganta da ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukacin sarki ne alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah madaukakin sarki shine bi kulli shay'in ali masanin komai Allah madaukakin sarki shine alima alima kulli shay'in qabla kauni ya san komai kafin abin da faru Allah ya sani bal ma Allah ya ba manzon Allah ya ba mu labari cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 Allah ya riga ya rubuta ya kaddara duk abin da zai faru a halittu gaba ɗaya tun kafin ya halittu sama da kasa da shekara dubu hamsin da aka ba abin da Allah zai sani ba babu wani kuma wanda yake ba shi da jahilci akan wani abu na al'amarin Allah ba wanda ya san komai na Allah wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha cikin matsayinka sai dai ka san ɗan abin da ka sani shi yasa lokacin da annabi musa da kabir suka zo suna tsaye a bakin teku wani tsuntsu ya taso sai zo ya sa baki ya ɗan tsotsi wani abu na ruwa ya tashi sai kabir yake ce ma annabi musa da ilimina da iliminka akan ilimin allah bai kai abin da wannan ɗan tsuntsun ya tsotsa a cikin wannan tekun gaba ɗaya ba daga inda za a tattaro iliminsu gaba ɗaya ya ce bai kai ɗan wannan bakin da tsuntsu ya sa a cikin teku ya tsotsa ba saboda ya nuna mana faɗin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wani wuri Allah da yake makan shi kirari yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya gani komai ba abin da Allah bai sani ba da ta Allah yake jaddada musu abinda suka sani din su ma cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ku ba ku sani ba haka akwai abin da na sani wanda ba ku sani ba kuma ba ku san menene hikimar yin shi ba daga Allah yana yin abu ne da ya ga dama inna Allah yaf'alu ma yuri Allah yana yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama ya bayyana muku hikimar yi in ya ga dama kuma ba zai bayyana muku hikimar yi ba ya bar kawai a matsayin ibada da bauta dole ku yadda da abin da ya zartar da haka da Allah ya faɗa wa mala'iku cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba menene abin da ba su sani ba din waɗansu malamai suka ce abin da ba su sani ba ana nufin cewa daga cikin wannan zurriyar za a samu annabawan Allah za a samu manzannin Allah za a samu waliyan Allah za a samu salihan bayi za a samu siddiƙai za a samu shahidai za a samu nau'o'in bayin Allah iri-iri amma su me suka sani wani ɓangare suka sani sun san ɓangaren ɓannan ne a ta za'alu fiha man yusiru fiha wa ku dima shi suka sani suke kafa hujja da shi da Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun suka ce abinda ba su sani din ba shine ba su san cewa a cikin wannan zurriyar za a samu kuma manya-manyan makusanta Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin wannan zuriyar za a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a samu sauran annabawa daga cikin ulul azmi da sauransu sannan za a samu manya-manyan bayan Allah waliyai na kwarai su bin Allah da ɗa'a ga Allah wanda su ba ma irin mala'iku ba ne mala'iku suna da sifa ta halitta nau'i ɗaya ɗa'a ga Allah tsantsa kawai ɗan adam kuma yana da ɓangarori guda biyu yana da irada ta aikata aiki na kwarai da aikata aiki na na kishiyar wannan amma iradar ta shi gaba ɗaya tana ƙarƙashin iradar Allah subhanahu wa ta'ala wa mata sha'una, liman sha'anin minkum ay yastaqim wa mata sha'una illa ay sha'an Allahu rabbul alamin Allah ya tabbatar ma ɗan adam da irada liman sha'a minkum yana da mashi'a da irada amma mashi'ar da iradar wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin da ka sace to wannan shine abin da ba su sani ba cewa a cikin waɗannan khalifan da za a sa a bayan ƙasa akwai manya-manyan bayan Allah makusanta Allah waɗanda suke da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma su sun san wani bangare ne cewa akwai 'yan ta'adda akwai fasikai akwai zalimai akwai masu zubar da jini a cikin al'umma ba su san ɗaya bangaren ba kuma Shi ne in ni a a'lamu ma la alamu waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a in a a'lamu ma la abin da ake nufi shi ne ni na san abin da ba ku sani ba na abin da yake koya a cikin zuciyar iblis suna ganin cewa yana tare da su wa nahnu nusabbihu bihamdika wani nuqaddisu lak yanzu kansu gaba ɗaya suke tsarkakewa har da iblis a ciki ko ban da shi har da shi sai Allah ya mayan musu da martani cewa a a'lamu ma ta alamu na san abin da baku sani ba mana a cikinku akwai wanda yake kulle da saban Allah a zuciyar shi akwai wanda yake dauke da girman kai da isa a cikin zuciyar shi wannan girman kan da isa ba zai bayyana ba sai an zo an yi jarabawa shi yasa za mu ji a gaba da aka yi jarabawan sai ta bayyana abinda ba su sani din ba sai ya fito fili da aka kace shi ne ma'anar inni a'lamu ma la ta'lamu na san abinda ba ku sani ba ku dai ku faɗi iya abinda kuka sani wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kowa ya tsaya iya san shi kawai amma akwai abin da ba ku sani ba wanda yake koye shi yasa waɗansu daga cikin malaman kamar yadda zai zo a nan gaba suke tattaunawa akan shi iblis ɗin shin yana cikin mala'iku ne ko baya cikin mala'iku ta yadda wannan ma'anar za ta fi fitowa fili da haka za malamai sun tattauna akan wannan matsalar kamar yadda zai zo a gaba insha Allah ta'ala da haka ma'anar dai wannan ayar Allah ya ba da labari cewa zai sanya khalifa a bayan ƙasa mala'iku sun yi tambaya domin sani hikimar haka cewa waɗannan da za a sanya din ga yanayin da za su kasance su kuma a matsayinsu na mala'iku ga halin da suke ciki don haka Allah ya ba su amsa da cewa inni a'lamu ma la ta'lamu haka yanzu an tattauna tsakanin Allah subhanahu wata'ala da kuma mala'iku yanzu daga baya kuma Allah zai ba mu labarin abin da zai biyo baya na natijar wannan tattaunawa din me zai faru me zai kasance ya za a bayyanar da al'amarin ya bayyana ga kowa ya gane hikimar Allah ta sanya wannan salifar a bayan ƙasa to shine abin da ayoyin da za su zo gaba Allah subhanahu Ta'ala zai mana bayani a kansu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.